Ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya ita ce ta fi kowace fama da barazanar matsananciyar yunwa ƙasashe masu tasowa bisa ga alƙaluman da aka duba da suka haɗa har da matsalar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Sannan sai ƙasashen Chadi da kuma Zambiya. Ƙididdigar ta gano cewa akwai nasaba tsakanin matsalar yunwa da yaƙe-yaƙe. da ƙasashen suka yi fama da su a shekaran baya. Sannan ƙididdiga ta nuna cewa a sauran jerin ƙasashen da ke goman farko akwai Estimo Saliyo da Haiti da Madagascar da Afghanistan da Nijar da kuma Yemen, waɗanda su ma duk suna fuskantar barazanar matsananciyar yunwa. Dr. Klaus von Gramer mai bincike ne a cibiyar lura da sha'anin abinci ta duniya a Berlin, inda daga nan ne aka fara fitar da wannan rahoton wannan ƙididdiga. Kuma a hirar da ya yi da wakilin murya Amurka, Jody Kapuwa, ya danganta matsalar rashin zaman lafiya da wasu ƙasashe ke fama da su musamman a Afirka. kasashe uh, biyar cikin takwas na farko daga Afirka ne, kuma cikin waɗannan biyar ɗin hudu sun samu kansu cikin matsananciyar yunwa saboda yaƙe-yaƙe da ake yi kuma wani abu ne da ke da nasaba da tashin hankali. Dr. Klaus ya kara da cewa. A duk lokacin da aka samu tashin hankali da suka hada da makamai, manoma ba za su iya shuka irinsu ba, kuma kwasu shuka ma ba za a iya samun damar sayar da shi ba sannan babu damar shigar da kayayyakin da za a yi noma da su baya ga haka hanyoyin da za a gudanar da kasuwancin amfanin gonar duk sukan kasance a rufe saboda haka tasirin da yaƙi ke yi wajen haifar da yunwa babban al'amari ne to sai dai a ce cewar dr claus idan mahukunta suka himmatu ƙasashe za su iya sauya halin da suka tsinci kansu ciki creating the political will to do changes Idan masu rike da mukamman siyasa suka mai da hankali, domin kowa nan Afirka akwai kasashen da suka yi fama da rikici kuma suka fuskanci wannan matsala da suka hada da Habasha, da Rwanda, da Angola, kuma daga baya suka samu zaman lafiya sai aka magance matsalar yunwa. Na sa akwai wuya, amma za a iya yi. Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.